Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci a cikin labarunmu na harshen Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu ga kanun labarun. A cikin kanun labarun za ku yi cewa an sallami wato Ali Sumana shugaban jaridar nan ta Lekure an yi masa sakin talala. Sannan kuwa 'yan kasuwar babbar kasuwar birni ya mai sun tsunduma yajin aiki shinkomi ya yi zafi? A rahotonmu na musamman muna ɗauke da ƙarin bayani akan sakarwa ƙananan hukumomi mara domin tafiyar da ayyukansu na jagoranci. Yanzu kwa ga labarun dala-dala. Bayan fiye da watanni biyu da aka tsare shi a gidan kasan filinge shugaban jaridar na na Lekure Ali Sumana ya samu an yi masa sakin talala. Abin tuni dai ana tuhumar sane da hada baki na matsar waɗansu bayanan sirri. A cewar lauyansa Musi Bubakar Salamar da aka yi masa ya tabbatar da aiki da doka. A yau da safe ne kotu ta salami shugaban shugaban kungiyar farar hular na, na Mojan Siraj Isa. siraji Isa dai tun ranar 27 ga watan Agusta ne ake tsare da shi a gidan kasan birni mai, inda ake tuhumarsa da cin zarafin wani ɗan ƙasa da yake wa jama'a hidima. abin tuni dai a shari'a da aka yi masa bakwai ga watan satumba alkali ya buƙaci a sake shi ya bukaci a tsare shi a watanni shida a gidan kaso tare da watanni uku na kasan waje a cewar lauyansa budal da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya ce an yanke masa hukunci kuma ba abin da zai ce akan wannan zance. Ƙungiyar 'yan kasuwar babbar kasuwar birnin mai sun tsunduma yashin aiki na wuni ɗaya da suka suma tun a safiyar yau. Wannan yashin aiki ya biyo bayan ƙara kuɗin haya ga shagunan da aka yi ne. Mu saurari Mumuni Musi, sakataren ƙungiyar 'yan kasuwar babbar kasuwar birnin Yamai. Eh, abin da ya samu ka shiga yajin aiki wannan saboda an tambaye mu abin da hankali bai dauka mu dai muna zame zaman lahiya tun ka tarwatar da an ka bude kasuwar ka muna biya kowane lokaci kudin shagunan mu yau a waye gari sai an ka tashi an ka ce shagon da muka biya jika eh, ce da dala 64 mu biya shi jika 40 ka gani hankali bai dauka wannan an ka ce wanda ka jika tara da dala 88 mu biya shi jika 60 na jika 12 da rabi dala 20 mu biya shi jika 80 ka gani hankali bai ɗauka wannan duk duniya ba a taba ganin ƙari da aka yi ba ƙari ɗaya rana nan da nan a ce an yi shi ya wuce 600 bisa ɗari a mun gamsu a kuma ai kun gani kasuwa babu kuwa mun gamsu eh dama wanga ka suka ce advertisement ne ba a shahe mun hawaye mu ba za mu ci gaba Mun yi ƙoƙarin shin ta bakin babban darakta na Sokojom dangance da wannan yajin aiki, amma sai dai buƙatar hakan ta ci tura. Bayan kammala ayyukan haji na shekarar bana tuni wasu mahajatan kasar mu ta Niger sun dawo gida ta hanyar shigan yawo. Mustapha Kadi yana ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyukan haji na shekarar bana. A cewarsa ya gamsu da tsarin wato ayyukan haji na shekarar bana. Ga abin da yake shaidawa Nafisa Adamu Sirfo ta wayar tarho. a arfa a madina da arfa komi ya gudana kamar yadda ake so amina komi ya zo daidai in banda yan matsalolin da aka fuskanta a fannin abinci a nan kuma wanda ke da nauyin bada abinci ya biya yan nijar kudade riyal dubu dari hudu da sittin da tara a makka alhazai sun tafiyar da ayyukansu kamar yadda ake bukata mun gode wa allah za a fara jigilar musamman ta komawa alhazai a ranar sha uku ga watan da muke ciki har zuwa ashirin da bakwai a gare sa a bana mun samu sa'ar ta bambanta da ta shekarun da suka gabata domin alhazai suna da jadawali ga hannunsu. Dangance da jiragen yawo kuma rabin adadin alhazai sun kama hanyar jidda da yamai. Hukumar shaman tsaro da ke fafatukar yaƙi da haramtattun miyagun miyagun ƙwayoyi ta gabatar wa manema labarai wani mai safarar hodar iblis da suka samu nasarar cafkewa a nan filin saukar jiragen sama na jori hamani yana ƙoƙarin shiga jirgi zuwa Belgic. Wannan mutumin dai ainihin sa ɗan ƙasar Najeriya ne. Jibrila Hamidu ɗaya daga cikin jami'an tsaro na hukumar da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya yi wa abokin aikinmu Alasan Kuzi Muhammad ƙarin bayani sai mu saurare shi. mutanenmu na ofis wanda suke hilin jirgi da ake cema service cut su suka sa hannu saman wanga mutum mutum ne da hito ta hanyar ƙasa ya biyo daga nigeria ya hito lagos inda zai ɗauka jirgi zuwa bruxelles ran na aka sa mai hannu da ya zo yana cika takardun balaguro lokacin ne ne jama'in tsaro suka gane shi cikin binciken na kirkin ne suka ga sak da yake ɗauke na kayan shi jikan na an taɓa an taɓa kusoshinta lokacin nan suka ɗauki jikan suka maida cikin na'urar da ake ce ma eskanar tace tsaye suka hushe jikan yana nan tsaye suka karya karuha sai suka tarda ledodi da hoda hora suka ɗauko na'ura ta auna oda da suka auna oda suka ga hoda iblis ke hodar ga da aka yi mizanin ta nauyin ta ya kai kusan kilo guda kudin hodar nan tana kai kuɗin euro dubu ɗari biyu da ɗaya da ɗari shida namu sefa yana kai miliyan ɗari da talatin da ɗai da jika arba'in A ranar Talata da ta gabata ne hukumomin yankin da ƙoro suka suka girka wani kwamiti na gunduma domin kare haƙƙin yara a game da musgunawa da ake yi wa yara musamman aurar da su tun lokaci bai ba da kuma auren doli. Usman Yakuba shine mai baiwa babban darakta na jihar maraɗi shawara akan kare haƙƙin yara ga hirarsa da wakilinmu Adamu Umaru. wannan kwamiti dai ayyukan da an aza mata an aza mata nauyi daban-daban musamman nauyin kare yaran kuma inda gwaro suna sa ido biskan duk abin da ya kumsa kamar haraka wanda wani bautar yara wani sa yaro na abin da ya karhin su ko wani amma yaro alman gugawa ko alman dole duk wannan kuma tana sa ido gare shi mabiyanci kuma kumin inda ko yana cin kumin inda fadina na da yawa wacin shi kenan wannan kuma ta kuma ya sa ido ya gani wannan yara ya gani an sa ya kowane yawo cin hakin shi kamar wannan kwamiti ma musugun aza shi ma saboda ayyukan da an kai cin garuwa da an kai a nan kwamitin da kwaro cikin gari goma da an aza da ta cewa kwale kwamitin da convergence Duk wannan garuwa nan kwamitin kariya suna ayyuka daban-daban wanda ya kumsa kariyar yara musamman suna jan halaye hankalin uwaye na suna sa su lakwal musamman diya mata halle kuma suna jan hankalin uwaye na tura diyansu lakwal kuma na bi sau da karatun sai da suke yin shi Masu saka ido a kan kiwon lafiyar jihar Agade sun kai ziyara ga tsoffin ma'aikatan wato masu haƙo da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa kamar Kominak Somayir da kuma Areva. makasudin ziyarar shine gani da ido na gani idan tsofin ma'aikatan wato masu haƙo da ma'adinai ba sa fuskantar cututtuka da suke da nasaba da tsofan aikin nasu usman umaru ya tattauna da dr ayuba dogon yaro ga abin da yake shaida masa Ziyarce-ziyarce ne da muke yi a duk shekara biyu kuma cikin kowane babban birnin jiha musamman a cikin departement ɗin Arlit domin a Arlit ne kamfanonin haƙar ma'adanai suke a nan ne kuma ke akwai tsofin ma'aikata masu yawa. Makasudin ziyarar shine mu ga idan waɗannan tsofin ma'aikata ba su kamu da rashin lafiya sanadiyar tsohon su ba musamman wanda ya danganci sinadarin uranium da kuma ƙura da kuma wasu cututtuka daban amma muna mai da hankali ne akan waɗannan abubuwa guda biyu idan muka bincika muna bayyana tunawa sannan asusun kula da lahiyar al'umma wato kes national da sécurité social ta ɗanoyin kula da su A jiya ne aka kawo ƙarshen wasannin raya al'adu na karo na goma sha biyar da ake kira su Sukabi. Tsawon kwanaki biyar da aka share ana gudanar da wasannin a filin wasa na Zandar. Abin ya ƙayatar da yaren jihar inda aka wayar da kawunansu kan abin da ya shafi kiwon lafiya ga ƙarin bayani ta bakin wakilinmu ali keta 'Yan wasan su 121 sun burge 'yan kallo ta hanyar raye-raye da waƙe sun zagaya cikin departama ɗin zandar domin waye kan matasa dangane da ɗaukar juna biyu sannan kuma sun ziyarci wurare masu kawo tarihin da magaram. mana Tinnu Wankwai wanda ya tsara wasannin karo na goma sha biyar a zandar ya yaba da yadda al'amura suka gudana. Sati ɗaya kenan da muke gudanar da wasanni tare da yara, yanzu haka muna cikin wasannin kuma gashi dare yayi. Wannan na nufin yara na shawar abin da muke nan gayi. Gaskiya mun daɗin waɗannan wasanni na 2017. Zan bar zandar cikin matuƙar farin ciki. Ɗaya daga cikin 'yan wasan Siatik ɗan ƙasar Burkina Faso shi ma ya bayyana farin cikinsa. Eh, Ban shi daɗin ganin yadda waɗannan wasanni suka kawo ƙarshe ba, saboda ba ma gajiya da aiki don yara domin jin daɗin su. A gobe ma na sa kuɗin za su dawo wannan hili tare da tsammanin cewa wasannin suna ci gaba da wakana. A takaice dai mun shi daɗin yadda al'amura suka wakana. Waɗannan wasanni na su kaɓe karo na goma sha biyar sun gamsar da jama'a. A shekara mai zuwa, Diface za ta karɓi wasannin su kaɓe karo na goma sha shida. shida. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalau a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da digo zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. An mai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. To madalla yanzu kuwa sai mu na musamman. A ranar shida ga watan Satumba ne aka gudanar da wani taro na duba hanyoyin baiwa shugabannin ƙananan hukumomi cikakken 'yancin tafiyar da ayyukansu, sai dai a cewa ƙwararru da suke nazari a kan batun har yanzu akwai saurina a kaba. dalilin rashin basu isassun kayayyakin aiki da kudade na gudanar da ayyukansu. Sani Salau masani ne akan abin da ya shafi ayyukan ƙananan hukumomi ya yi wa abokin aikinmu Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Ƙananan hukumomi suna fuskantar matsaloli kamar matsalar da ta shafi ma'aikata yau watanni da dama kenan ba biya su albashi ba kuma ba su da wani cikakken matsayi babu wani ƙudurin doka dangane da tsarin aikin kananan hukumomi bugu da kari akwai ƙarancin tallafi na shawarwari da ya kamata gwamnati ta kawo wa ƙananan hukumomin wannan kuwa saboda gwamnati da ƙananan hukumomin sun kasa sa hannu akan yarjejeniyar da ta wa ma'aikatu na ƙasa damar taimakawa ƙananan hukumomin wata matsalar da ba karama ba ita ce ta rashin isassun kudaden tafiyar da ayyukansu. lalle akwai lanho-lanho da haraji wanda mallakar ƙananan hukumomin ne, amma suna fuskantar babban matsala wajen tattara kudade. Misali, da'irar Yamai da ke tattara kashi shida cikin ɗari, da da'irar Zandar wadda da wuya ta tattara kashi ɗai cikin uku na kasafin kudade. Banda haka akwai kudaden haraji da ma'aikatan gwamnati ke arawa daga kananan hukumomin waɗanda ya kamata su maida musu. Wani lokaci suna maidawa, amma akasari a makarani kananan hukumomin suna da tsare-tsaren ayyuka amma kuma ba su iya gudanar da ayyukan saboda rashin isassun kuɗaɗe wata matsalar kuma ita ce ta jagoranci muna tunanin da juya akalar dukiyar jama'a da wasu shugabannin hukumomi suka yi wanda ya kai ga tsige su sannan kuma akwai katsalandan da gwamnati ke yi cikin harkokin ƙananan hukumomi wanda ke kaiwa ga rusa majalisun ƙananan hukumomin a kuma maye gurbin su da waɗansu na musamman irin waɗannan hukumomi sun samu sama da shekaru hudu a wasu wurare a ka'idance kamata ya a maye gurbin su da zababbun hukumomi amma ba a yi haka ba kuma ai bai dace irin waɗannan hukumomi na musamman su dawama ba. Madalla rahoton Mustapha Mamman Sani kenan da Malam Shina ya fassara da wannan ko ka zo ƙarshen labarunmu a huta lafiya. Shirye-shiryen Studio Kalau. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Radio Liptako. A kan lamba FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba FM. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba FM. Studio Kalangu.